ونزعنا من كل امه شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا ان الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون za mu halarto da annabin kowace al'umma domin ya bayar da shaida a kansu na abin da suka kasance a ciki na kafirci da ƙaryata manzanni. Sai mu cewa masu ƙaryata manzanni a cikin waɗannan al'ummomin, ku kawo hujjojinku da dalilanku na abin da kuka kasance a kai na kafirci da ƙaryatawa. Sai hujjojinsu su yanki su yi yaƙinin cewa gaskiyar da babu shakka a cikinta ta Allah ce, kuma duk abin da suka kasance suna ƙirƙirarsa na abokan tarayya ga Allah sun ɓace sun gushe. yayin da Allah ya ambaci cewa Fir'auna ya yi ɗagawa a bayan ƙasa saboda mulki sai ya ambaci ɗagawar ƙaruna saboda dukiya ya ce,